Kalangu, studio yanayin Niger. studio yanayin Niger. Karfe biyar da minti talatin. Fondation irondal Niger sashen Hausa Studio Kalangu ce magana yau talata sha hudu ga watan Abril 2020 ga kanun labarin. Mutum 96 suka samu waraka ga cutar COVID-19 wani ya zon sa ran kubuta ga al'ummar Nijar da ta tsorata sosai da wannan allobar za ku ji shaidar rajiyar mutu da ta samu waraka. Kimanin shaguna talatin na tashar motoci a maraɗi gobara ta laƙume a jiya. A yanzu dai ba a san dalilin haddashin gobarar ba, cikon bayani a cikin shirin. Rahoton musamman na shirin yau zai sa ido ga haddashin na biyu mai kashe yara da ke da ƙasa da shekara biyar zawo mai tsanani kowace shekara na kasancewa dalilin mutuwar yara fiye da dubu biyar a cewar kungiyar duniya ga batun kiwon lafiya. Masararo barkamu da warhaka mai gabatarwa gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarin dalla-dalla. Sabbin halin kamuwa da cutar coronavirus 19 aka ƙididdige a ƙasar Nijar, kamar yadda rawaitar wata sanarwa rabar ministan kiwon lafiya ta zayyana a jiya. yanzu jimillar wanda suka kamu da cutar ya jibinci mutum 548 a rawaitar sanarwar zuwa yauzu, mutum goma sha uku cutar ta kashe 86 sun samu waraka kuma wasu 449 na cikin jinya a bayanin rawaitar sanarwar. Madam Sumana Hajiya Ramatu wata mai shekara hamsin a ƙasar 'yan ƙasar Nijar da ke rayuwa a birnin Yame na cikin mutanen da suka samu waraka ga cutar coronavirus cutar da ta kamata a babbar asibitin yame inda take jinyar wani yaro da bai da lahiya yau an killace ta a gidanta abokin aikinmu musa hassan ya firanta da ita ta wayar tarfo ga fasarar shaidar tada. Likita na zauna tare da yaro na a can dai na samo ta. Rada mutumin farin ya rasu, ran aka sake mu. Amma sai bayan kwana uku ne ta kada ni. Hankalin yara na ya tashi sosai suka yi kiran 'yan kwamitin, suka zo suka ɗauke ni. Ko da na tafi hospital da reference babu abin da nake iya ci. In an kawo abincin ma haka za a mayar da shi. Kunu kawai nake iya sha, shi ma sai ya sa ni ciwon ciki. Sai wani dare da abin ya matse ni sosai, na kiran likitocin suka yi maza suka zo inan icen dai har aka samu aka shawo kan abun aka sa min serum kuma alhamdulillah an kai ni ne ran litinin aka sake ni ranar lahadi na kam lafiya wallahi aka ce mini in zauna gida kar in je ko ina har sai bayan sati biyu kai ko ciwon jikin da rashin cin abincin ba ni shin ko daya a yanzu mutanen gari dai ne suka karfafa mini gwiwa Allah ya biya su bayanin wata mace da ta waraka kenan da cutar coronavirus Bai kamata ba a sanya safar hannu tsawon wuni, haka dai Dokto Umu Ramata, jami'ar kiwon lafiya ta faɗa wada take da hannu a ɗawainiyar kulawa da halayen kamuwa da cutar coronavirus a babbar asibitin zamani ta Yame. Bari mu saurari bayan da ta ma Maryama Jallo. le port Lalle shi sa safar hannu yana amfanar masu ɗaukar nauyin marasa lafiya ko inda ke shiga wajajen da ake zargin akwai kwayar cutar. A nan kin masu ake da zaran ka fito da wajen ka fidda a ƙona su. To shi wanda ke ganin zai kare kanshi idan ya sa safar hannu ya yi ni da su. To lalle za a iya cewa shi kam ya ma zama wata hanya ta yaɗa ciwo. Don abin da ke faruwa idan ka sa safar hannu ka je kuma ka taɓa wajen da ke ɗauke da cutar cikin rashin sani. sani kuma su ba wanke su ba za ka yi ka ɗauki kuma hannun ka shi a cikin aljihu ka taɓa salular ka ko hancin ka ko ka taɓa wani ma gaba ɗaya ai kaga ai ka yaɗa cutar a gaida fanta shamsu da fasara A makon da ya shuɗe reshen UNICEF na Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙaramar cibiyar da ke maraɗi ya baiwa kwamitin kula da kokowa da cutar coronavirus gudunmuwar kayan wanke hannu 200 gami da sabulu. a ganin dr amadu alasan sise wannan tallafin ya biyo ne ga bukatar kwamitin domin yin rigakahi na gari ga wannan cutar a ga fasarar kalamun nasa ta bakin mutari muhammadu Mun san cewa coronavirus ba ta da wani maganin rigakafi, amma cuta ce da ake iya kariya. Wannan shine muhimmin matakai na wanke hannaye da nisanta da cuɗaya duka suna taimakawa wajen kariya daga wannan annoba da ta zagaye duniya. Gashi na mika kayayyakin wanke hannaye da suka hada da sabili domin dukkanin ma'aikatan gwamnati a cikin ma'aikatun kiwon lafiya su rinka wanke hannayensu akai-akai kowane lokaci da zaran suka tsaye da aiki ko suka fita a cikin wata ma'aikata. A ranar Asabar 11 ga watan Afril matasan jihar Yame da dama su karbi kiran da ƙungiyar matasan Nijar ta yi na bada gudunmuwar jini. Makasudin wannan kira shine sassaftawar da aka samu wajen cibiyar ƙasa mai kula da wato katifin ajiyar jini tun ranar 19 ga watan Maris da aka bayyana kamuwar cutar coronavirus ta farko a ƙasar Nijar. Ga fasarar bayanin da Ali Musa, shugaban cibiyar ƙasa ga takatifin jini ta nan Yame. Lalle an samu tasiri saboda an rage samun cinkoson masu zuwa ba da jini. Sai dai ina son na bayyana cewa akwai matakan da ofishin ministan kiwon lafiya ya ɗauka a wannan fanni sannan muna girmama matakan. lallai ba ka mutum yana iya buƙatar jini kuma ba a san a cikin halin da mutum zai bukaci hakan ba. Don haka wannan abu ne na jin kai Ina kira ga sauran ƙungiyoyi da jama'a masu niyya su zo su ba da taimakon jini. Eh, et un peu donner de ce liquide précieux qui est le sang. Ana samun gushin al'ummomi da dama da ke wakana a cikin jihar Tilaberi, musamman na gundumomin Ayaru, Torodi da Abala, a fadar harabar jagorancin batun agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Ocha Niger. Wannan gushin ya shafi magidanta biyu. biyu na ayeru 614 na tilaberi 74 na torodi 410 na abala da kuma 92 na tera a ranar goma ga watan abril 2020 mutum biyar suka gusa dukansu sun fito ne daga inates da wasu garuruwa da dama da ke kewaye alkalmin da aka ƙididdige a cikin gundumomin da muka zana wannan al'ummomin ganin matsin da suka fuskanta wato inda suke ya sa su gudun halin yanayin yakin da ake gudana da ke gudana cikin karkarar da kuma musgunawar da gungun mutane dauke da makamai ke aiwatawa a cikin karin bayanin na ocha niger a jiya da yamma tashar maradi ta fuskanci gobara shaguna da dama na tsakiyar tashar wuta ta laƙume baki ɗaya ko da a yanzu hakan dai ba a san abin da ya haddasa gobarar ba an ƙididdige shaguna wajen talatin da suka kama da wuta wannan haɗarin ya afku ne bayan wata gobara da ta wakana wato a cikin shagunan da ke bakin tashar ba a wuce da wata guda ba ga rahoton da wakilinmu Muhammad Mamman ya aiko mana fanta shamsu da mutari Muhammadu ku fassara mu Ta cewar wa'inda ke gurin wajen karfe hudu da rabi na marece ne gobarar ta fara. Alhaji Adama mai sayar da atamfa wanda da kere yake iya rike hawayensa na bayanin yadda abin ya faru. Muna zama kawai mutane suka ce ai ga wuta yanzu dai duk shagon da ka sani na wanda ya kone cike shike da kaya na mutane. Amma ita tashin maraɗi dai ta samu matsala ta wuta wadda ba ta da iyaka sai dai Allah mai mutane da alheri an yi dai asara kuma ga wuta nan ma ba sha da baya. Har bayan karfe shida na marecen motocin fifa guda biyu da wata mota ta filin jirgin maraɗi. faɗi ba su samu suka kashe hutar ba. Sabilin haka shine rashin kyan hanyoyi ta cewar Alhaji Saidu Garba, shugaban kungiyar kwadagon matuka adalci. hanyoyin sun toshe ba gurin wucewa a kashe gobara an samu barnar dukiyoyi da dama amma ba a samu asarar rayuka ba idan kuka duba ga babbar kasuwa can amma jama'a sun fi son su zo a nan tasha bai kamata ana bari ana yin shaguna a cikin tasha ba tasha gurin motoci ne ana iya barin masu talla amma ba masu shaguna ba shaguna da dama makil da haja ne suka kone duk da an samu an fidda kayan daga wasu shagunan Bari mu ne ka gabascin ƙasa, motocin ɗaukar kaya 27 sojojin Nijar suka na a Shatimari cikin jihar Difa a ranar Lahadi, a cewar shugaban masu sufurin kaya na jihar. A yanzu dai ba a san dalilin wannan aika-aikar ba, a cewar Kongo Alasan inda ya ƙara da cewar maganar yanzu dai tana hannun mahukuntan yankin. Waka bakin mai ita ta fi daɗi. Malam Kongo Alasan ya lamarin ya faru ba mu ji daɗin wannan abin da ya faru ba a jiya da daddare shatimari aka kiraye ni gwamnatin shatimari aka ce motoci suna nan inda suke tsaya motocin da suke ɗauko mutanen damasak a wajen shan walada sun tsaya direbobi guda takwas suke wurin motoci kuma sun kai talatin da biyar suka ɗauko mota takwas suka ce ina direbobin sojoji na nijar suka zo suka tambaye su wanda suke tsaya a wurin akwai motan su guda takwas suka shiga suka ce saura ina direbobi suka ce suna rimi kirawo suna kusa to sai suka ce a ba ruwan ku dai ku shiga naku sai suka shiga nasu wayancin kuma suka hada duka gaba daya suka toye su abin da aka gaya mani na tambaya wani laifi ne aka yi aka ce a kawai wurin nan muna zaune kullum dai an san mu an san wurin nan inda motan difa da motan gagamari nan da suke zuwa su kai inda masa su dauko su zo barka dan uwa kana lafiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balaguro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka, kar ka ba wasu dama su zo gidanka, Ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Dan uwana, kar ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman. A wajen yara ƙasa ga shekara biyar zawo ne dalili na biyu ga macewarsu kuma shine haddashin mutuwar yara dubu biyar da da ishirin biyar kowace shekara a faɗar ƙungiyar duniya ga batun kiwon lafiya. Shin wai wani lokaci ne ake batun zawo mai tsanani ga yaro kuma miki haddasa shi dr hinsa solange jori ta harabar asibitin uwa da ɗa ta bayyana ma rahilatu sumana amsa ga zubin firar tasu Yaro na zawo idan ya yi bayan gari mara kauri ko ruwa-ruwa har sau uku. Abu da yawa kan iya sa yara zawo. Shi yasa muke yawan jaddada ma mata da su shayar da yaransu nonon uwa tsagoransa har tsawon wata shida. Abu na farko da yake sa yara zawo shine madarar gwangwani. Shi yasa aka ce a bar baiwa yara ƙanana. Idan aka ce madarar gwangwani ana nufin madara ko abin da ta kumsa. Abubuwan cikin nata da tsafta ma idan ba a tsare ta ba. Ga biberon da bai kamata a baiwa wa yara ba ki har dai ma tsaftar da ba a kiyayewa shi yasa yara ke yawan zawon kudu jare idan yaro yana gudana wa ya ake kula da shi kai tsaye ne ake bashi ruwan gishiri da sukari ko akwai abin da uwar ya kamata ta yi a gida a gida ma za ta iya in har tana da sanyi a kai don daga yaro ya yi bayan gari ruwa ruwa abin yi shine a kai shi likita mafi kusanci muna da matan da muke wakiltawa a cikin ƙauyuka idan aka kai yaron wajen su ko kuma wajen likita sai a duba a ga in wani wannan zawo mai sauki ne ko kuma zawo ne wanda ya yi nisa in aka ce zawo mai sauki ana nufin wanda bai idar da ruwan jikin yaro ba tunda mafi kamarin zawo shine mai idar da ruwan jiki kenan irin wannan zawon da bai taba ruwan jikin yara ba matan da muke wakiltawa za su iya taimakawa ta hanyar baiwa yara ruwan gishiri da sukari da ake haɗawa. ko kuma kwayoyin zinc su ne magungunan da ake baiwa yara idan suna irin wannan zawon ya ake baiwa yaro mai gudanawa ruwan gishiri da sukari Daga yaro ya yi bayan gari ruwa-ruwa ko mara kauri. Akwai yadda ake ɗiba a baiwa yaro. Ko kishirwa ya yi sai a bashi. Hakan kuma har tsawon kwanaki biyu har zawon ya tsaya. Amma in har ruwan jikin yaro ya fara karewa dole sai an kai shi likita. Ya ake gane gudanawa mai tare da kafewar ruwan jiki. Alamomi ne muke dubawa kamar idan idanuwan yaro sun su shige ko fatarsa ta mummurɗe yaron da kuma kullum yana shan ruwa da yawa da sauri-sauri. In abin yi kamari sosai har suma yake sa yaro. Idan har ba a ɗauki mataki ga yaron da yake gudanawa ba, me yake iya biyowa baya? To lalle hakan zai iya haddasa ruwan shikin yaron ya ƙare gaba ɗaya har ya kashe ma yaro. Babban abu ne a ce ruwan shikin yaro ya ƙare. Shi yasa daga yaro ya fara zawo a bashi ruwan gishiri da sukari da ake haɗawa ko kuma ƙwayoyin zinc. To madalla masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin duwan da suka dafa ni na kudan badan da arit malamin mun gunke muku sallama a futa lafiya.